wayannan mukamai wajen ci gaban ƙasa ga kuma al'umman ƙasa. ga al'umman ƙasa idan yau aka ce an kawo wanda yake a bai cancanta ba to yana shafan yawanci aikin da zai yi da kuma gudunmawa da zai bada yana da mahimmanci kwarai da gaske a samu mutane wanda yake na farko suna tare da jama'ar su na biyu kuma suna da zaman ba da gudunmawar su wajen ci gaban ƙasa. na uku ya zama da cewa sun san aikin da za a ba su su yi. Mukaman da za a raba a siyasa shin ya kamata ne a ba wa waɗanda suka yi jam'iyya aiki waɗanda za a ce ai da su kila aka yakin neman zaɓe da makamantansu yaya za a saka musu yaya ya kamata abin ya kasance rabon mukamai da ɓangarori daban-daban na Najeriya a matakin jiha da tarayya duka gaba da. Duk wanda ya samu kansa cikin yana da bukatan zama ya nazari. Ɓangarorin guda biyu duka abin dubawa ne. Idan ka tauye ɗaya wajen tsara da ɗaya daga cikin bangarorin, to ba za ka sami yadda kake so ba idan ka ce maganar siyasa ne yan siyasa su suke fito da jama'a da 'yan takara da goyon baya da shige fice da faɗi tashi duka 'yan siyasa suna ba da gudunmawa sosai idan aka ce abi wane yana da hali ya kashe don kuɗi wajen taimakawa wa wane don ya tsaya takara ya kuma tsaya Allah ya bashi nasara ya ci saboda haka bai kamata a ce an jefar da shi ba saboda haka ya kamata a ci gaba tafiya da shi za ka ga wannan an ɗauko wani mukami muhimmi an ce to an ba da bangaren shi yawanci ma za ga shi zai tsaya ya tunanin wane ne ma zai dauko ya sa in kai dauki na cancanta ne a halin da muke ciki a Najeriya mun fi bukatan a samu cancanta a bisa ramako na kamfen da aka yi na siyasa to misali kamar janar Muhammadu Buhari kun samu labari da aka ce an kai takarda da sunayen waɗanda suke son su samu mukamai misali daga jihohi an ce ya ce ba zai karɓi wannan ba kun samu wannan labari mun samu wannan labari ko da gaske mu mun yi farin ciki da haka domin a yanzu ne muka san cewa an sa tuba na shugabanci shugabancin da za a samu ci gaba a ƙasa yanda shi a zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ya yi shine hanya ta farko ta kawo ci gaba a lamuran Najeriya. Shin maganar mukamman na Najeriya ya ya kamata su kasance ne kar ka manta akwai bangaren kudu akwai arewaci akwai tsakiyar Najeriya akwai bangarori daban-daban. Wannan cancanta da ake maganar shi akwai shi a ko'ina duk jihohin Najeriya akwai wannan cancanta. To duk inda ka sa hannu za ka zaƙulo wanda ya cancanta ya rike mukami kaza. bangaren shugaban kasa tun ma daga shigowa shugaban kasa daga arewa an dauko mace shi daga daga kudu tun daga nan an fara samun daidaituwa a siyasance